Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Mutane uku sun mutu sannan takwas suka jikkata a wani harin makami mai linzami da rasha ta kai a birnin Kiev jiya Asabar kamar yadda jami'an yankin suka sanar. wannan shine hari na takwas da rasha ta kai kan babban birnin ukraine a watan yuni in ji serhii popko shugaban hukumar soji ta birnin kiev ya kara da cewa zubowar tarkacen makami mai linzami da rasha ta yi amfani da shi a harin ta kiev ya haddasa gobara a benaye da dama na wani gida mai hawa 24 ya kuma ce jami'an tsaron sama sun harbo makamai masu linzami na rasha sama da 20 a sararin samaniyar birnin kiev jami'ai a ukraine suka ce rasha ta kaddamar da hararen makami mai linzami kan wasu garuruwan ukraine a jiya asabar lamarin da ya jawo hasarar gine-gine da rayuka a halin da ake ciki kuma mutane goma sha ɗaya da suka hada da ƙananan yara uku sun jikkata domin harin makami mai linzami da aka kai kan birnin nipro wanda ya lalata gidaje hudu kamar yadda gidan rediyon free europe radio liberty ya ruwaito jami'ai suka ce bakwai daga cikinsu na kwance a asibiti Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira a jiya Asabar da a ɗauki matakin gaggawa domin dakatar da yawan kashe-kashen mutane da ke yin ƙaura daga Aljanina babban birnin jihar Dafu ta yamma wanda wasu 'yan sa kai na larabawa da ke samun goyon bayan dakarun sa kai suke yi. Sama da watanni biyu kenan da dakarun Sudan karkashin jagorancin Abdul Fattah al ke fafatawa da dakarun sa kai ta RSF ƙarƙashin jagorancin tsohon mataimakinsa Muhammad Hamdan Daglo. Rikicin mafi muni ya barke ne a Dafur, wani babban yanki na yamma da ke kan iyaka da ƙasar Chadi, inda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa rikicin ya juye zuwa na ƙabilanci. kakakin ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ravina shamdasani a wata sanarwa da ta fitar ta ce muna matukar damuwa da yadda ake ci gaba da samun irin waɗannan kashe-kashen na ba gaira ba dalili muna kuma buƙatar ɗaukar matakin a dakatar da kashe-kashen cikin gaggawa ta ƙara da cewa mutanen da ke tserewa daga aljanina dole ne a tabbatar da wucewarsu lafiya kuma a bar hukumomin jin ƙai su isa yankin domin tattara gawarwakin waɗanda aka kashe A jiya Asabar, Prime Minister India Narendra Modi ya fara wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu a kasar Masar, ziyarar da ke kara jaddada danƙon zumunci da ke tsakanin ƙasashen biyu. Jirgin Modi ya sauka a filin tashi da saukar jiragen sama na birnin Alkahira da yammacin jiya Asabar, bayan ya fito daga ziyarar kwanaki hudu da yi a Amurka, inda ya tattauna da shugaba Joe Biden, ya gabatar da jawabi ga Majalisar Dokokin Amurka, sannan ya gana da manyan 'yan kasuwan Amurka da India. wannan dai ita ce ziyarar aiki ta farko da wani firayim ministan indiya ya kai masar tun shekarar 1997 ma'aikatar harkokin wajen indiya ta ce an shirya modi zai tattauna da shugaba abdul fatah el sisi a ranar lahadi haka zaliga kasashen biyu za su rataba hannu kan wata yarjejeniyar karfafa alakar zumunci jiya asabar ne al'ummar kasar saliyo suka kada ƙuri'ar zaben shugaban kasar inda shugaba julius mada biyu ke neman wa'adi na biyu zaben na zuwa ne yayin da kasar ta saliyo ke tsakiyar kalubalen tattalin arziki wanda ya haifar da zanga-zanga a sassan kasar a bara bubakar conte wani matashi dan shekaru 27 daga yankin wellington a gabashin freetown babban birnin kasar ta saliyo ya ce ya je rumfar zaɓe tun da sanyin safiya inda ya jira na tsawon kimanin sa'o'i hudu gabanin ya samu zarafin kada ƙuri'arsa. saliyo da ke cikin jerin kasashen duniya masu raunin tattalin arziki ta fuskanci wargajewa tsakanin shekara 1991 zuwa 2002 biyo bayan barkewar yakin basasa kana daga bisani annobar cutar ebola ta yi wa kasar lahani fiye da shekaru goma da suka wuce rahotanni daga hong kong na cewa fasinjojin wani jirgi mallakar kamfanin cathay pacific sun tsallake rijiya da baya a yau da safe bayan da tayar jirgin ta yi bindiga a filin jirgin sama na hong kong kafar labaru ta rth ke ta ruwaito cewa ma'aikatan ceto sun kai agaji cikin gaggawa domin kai ɗauki ga fasinjoji da matuƙa jirgin labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga madina da shirinmu na gaba. shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da matasa waɗanda wasu dalilai suka sa suka bar ƙasashensu zuwa ƙasar Ghana. Yanzu za mu ci gaba ne daga inda Lawali Zakari yake ƙara kai kukansa ga shugaban ƙasar Nijar, Muhammad Bazoum. Lawali gare ka. mai magana dai lawali zakara ne dai kwamitin kowar hannun dawo ba komi ba nake ƙara kai kuka na wurin shugabanmu ba E, zo yawanci cikin kashi e, cikin mutum 200 da aka bincika mutum da hamsin manoma ne kenan ya kamata a diba muna a gani ya ne lamarin noman nan namu yake tahiya yana neman taimako ko ku bai bukatar taimako ya kamata a diba mana a gani e kuma sihaga ga saboda wannan matsalar ta rashin samun taimako na bangaren mu eh, manoma yaro karami dan shekara sha biyu shekara sha ɗaya sha uku ka gan shi ya ta wurin neman kuɗi kuma alhali ba da za ka yi ka ce a'a ta yi koma in samu kuɗi a aika gidanku bai dole ya taho ya nema har aika a yake mishi na haro baka aiko haro baka samu kabbaru wani abuwa saboda dalilin noma ne ake tinkahu da shi kuma noman ya ƙiya kenan kuma kasuwanci ne shi ma sai dai an mu mutum jarin da zai ji ya koyi shi to mu kuma noma ne mun ka sani kenan ya kamata a taimaka mana ta hanyar abin da mun ka iya e, na na gadin-gadin kakanni da iyaye e, shi ne mun ka sani e, ya kamata muna neman taimako ta wannan bangaren. Har yau da ni ne naku Abubakar Husaini jihar tawa kunun da bangi yaron takurka bisa ga abun da korafin da zan kawo kamar mu matasa yanzu muna fita tun muna cikin ƙasa cikin nijar ba mu fita ba za a tambaye mu karti ka ba da kartinka kamar nan ga yara aka muna ka ba da kartinka kuma sai a ji ka ba da jakka biyu wani wajen ka ba da jakka shi ne ba mu gane ba kuma 'yan ƙasa ne na ga karta aka tambaye ka ka ba da shaidanka to me za a karbi kuɗi gare ka shine na ce a duba muna kamar yadda aka yi marawa zuwa maradi yadda aka bai iko ne yanzu za ka biya wannan santan ba komai za ka wuce lafiya kalau an tambaye kartin ka kabara shike nan a za wata sunana basiru kwamin de kora magana wadda zan koma maimaita da shugabanmu bazum da allah mutane al'umma wanga 'yan bara mata da maza akwai 'yan mata hawa da ke tahowa bara mata wanda suke tawa da yaran su 'yan mata da Allah da annabi wannan ababe a diban mana ana mana walakanci ana cewa uwayen mu ne kaza kaza ni da ke magana ko cike irin mu babu dambara amma wannan abu yana ji mana zahi saboda 'yan Nijar ne akwai 'yan Najeriya sun hewa amma inda muka biya sai a ce muna ai gashi gashi ga uwayen mu nan na bara to wannan abu ya kamata a diba mu shi su ma a taimaka musu a bidan musu tallafi wanda za su tsaya gida su su adana kansu. Nan dai daga sunana Abubakar na zamanin Akara. Ina gaisuwa ina kai sako ga Muhammadu Bazum abinda kake yi kana kokari ya kamata a ƙara kulawa lalle duka muna nan dai mu duka mazamana 'yan Nijar ne muna Akara. Eh kuma da gane da abinda da kamata a tallafa matasa kana kokari. Yinin sani daura dan kwamin ɗin korahan mazaunin akara ghana e eh, mana roƙo ga shugaban ƙasa da allah da annabi akwai hanyar mota da an ka muna alkawali da kwaro zuwa koran to wannan shi ma yana zama kalubale gare mu saboda wannan hanya idan allah sa an ka gyara mana ita mu ma za mu samu matsaya mai dogaran kai da kai mu samu sana'ayi akan bisa wannan babban hanyar e eh, koren da muke da shi kenan salamu alaikum tare da ni akwai sarkinsu a nan zan bar shi kuma ya yi maganan ƙarshe sai mai ban kwana zai kira sunan shi ya tabbatar mana da matsayinsa sa'an nan ya ci gaba da magana bismillah assalamu alaikum <clears throat> assalamu alaikum na jinjina na ba da gaisuwa kuma ni ne abdullahabu mazauna akara can gida kuma ni ne mazaunin kora kwamen na kora jihar da kwaro ni ne shugaban matasa na na akara muna kira ga shugaban kasa bazum ya duba mana kuma ya tausaya wato mu lokacin da lokacin da ana zaɓe ana tafi maganganu kala-kala amma ba mu damu da maganganun da mun kai kokari mun ka ce za mu zaɓe ka mu gani ai ko gida guda mu mutum shi akwai bambanci ko da uwa guda ta hinda shi yasa muka kama muka yi kokari muka zaɓe ka mu ma ka duba mana ka tausaya mana muna nan cikin fadama abin da muke bukata yau ba zo in ba ka iya tallafa mana mu mu tafi gida katal munan ne ai akwai shugabannin mu kamar zaman da ni na kai yau in baka iya ba mu manka ta gida ba ai ko ina ana neman taimako yau in ka kira nan ka ba mu moto uku ko hudu mun san yanda za mu yi mu sama waɗannan abubuwa saboda mai saboda muna tare da matasa yara yau in wani na da masasara gobe kaji wani yayi haka nan muka yan kuɗi kuɗi in mutum bai iya ba dole mu tallawa shi ta gida akwai lokacin da wani ma an san ba da shi amma mu matsa mai sai ya kawo waɗannan kuɗin an gangama an ba wani ya ta gida amma in muna da tallahi naka ko da Allah bai sa in ba mu samu ta gidan ba nan ma muna neman tallafi in an ka ba mu moto biyu ko uku cikin ikon Allah wa yaran da sun ka taho nan don rashi na cikin motunan nan in ana dan okada da su ana zuwa ana komowa abin nan mun samu mu zanki aje shi in wata matsala ta zo mana da yan rashin lafiya sai mu tallafa mu amma yanzu kaga ba mu duka babu ko lokacin da mutum zai tashi babu na abinci dole ya je har sai ya nemo sai ya taba aikin masa ya sannan gargaɗin da nika ga shugaban ƙasa ba zan shin ƙasar ga an kawo mana ambasadar shin ambasadar ɗan gada an ka kawo shi shin an kawo shi don wata kabila na koko an kawo shi don kowane yare mu muna zamane babu wanda ka zakowa shi tambaye mu menene muke fuskanta cikin ƙasar gada muke ai wata dubba gidansu ba wanda dubba ya zamane cikin gidansu an san sai ya fuskanci wasu abubuwa an sani sai fuskanci su abubuwa kenan ya kamata a ce muna samun ambasadar shi ɗebo ko da mutum biyu shi zaka shina kula da mu shi duba shi gani mana laya laya tuma akwai magana za mu gaya mishi wata ƙirshi kuma yalla wata ƙil mu in baka ji magana ma ba in mun ka faɗa mai yalla in yi maka magana yalla kun jila kuma ya kun kun tausaya mana sannan akwai abin da nake son ya daɗe yana ciminto cikin kwalya swahiya duk in za mu tahowa yanzu najeriya akwai mawaƙi in ya tashi zai yi waka ya ce nijar da najeriya nijar da nijar da najeriya da ɗaina amma mu mun ga to hanya ba mu ganin ɗaina saboda ana ana ikon suna ware mu daga cikin sai su leƙa mota su ce akwai irin nasu ni ba sai ka ce karnai sai a wahai domu a ware 'yan najeriya daban a ware 'yan nijar daban me ya kawo wannan ya kawo wannan kuma mutane ne kuma ai su ma suna shiga cikin kasa amma mu muna tare da su ba mu ga shugabannin kasar mai musu haka nan ni nan ne nan an taɓa hiddo mu dubu guda guda ana mana wani bi dubu uku uku ko dubu biyu wallahi sannan mu wuce wallahi daga nan in sun ka amshi waɗannan abu mutum sai in ya zaka ga wuri sai ya zaka bakin boda sai ya kira dangi nan inda za su sun tura mai kuɗi babu kuɗi kina ai hakan ga ya kamata a duba mana dan abu dan hakin ka saido ka taho an amshe su wuri guda ka ce kuma nan zaka tahowa daga shin ana mana adalci shin kuna anya ko shin kuna tambaya abubuwan da ke tahiya ku tambaya muke ganin abin da muke gani an taba nan cikin Najeriya an taba sa ni kallon rana wallahi an taba aje ni ga rana ina kallon sama saboda an tambaye ni kuɗi babu shin to ya za a yi a ce mini Niger da Najeriya duk na ni in ce haka nan kaga dole sai na bambanta waɗannan abubuwa na sani duk inda musulmi yake musulmi amma bambancin da iko kamar suna suna ce mana akwai irin nasu kamar ga irin nasu ya kamata a duba mana shi kuma wanga a duba mana wanga to ina jin dai komi ya yi farko yana da ƙarshe banda sarautan Allah da haka muka iso ƙarshen wannan shiri na yau amma kan mu yi kwana ko mu sallama da masu saurare su waɗannan gobirawa da suka shigo nan gana wata sun zama 'yan ni kenan ko ko kuma 'yan kaka gida lallai kam a duk inda suka zauna suna ƙoƙari su haɗa kansu yadda za su rufa wa kawunansu asiri duk wani abin da ka taso tsakaninsu suna har hada kwabo samfuwa su rufa wa kansu asiri lallai kam suna bukatan taimako na hukumomin ƙasashensu. wani abin zai faru a kan titi mota zai buge cikinsu wadda ke ai misalin okada wannan lokaci za ka samu ba shi ke da laifi ba amma saboda ba ɗan ƙasa ba ne sai ka gani an yi abin ganin dama maimakon a bashi diya ko insurance wani sa'in motar da ta kaɗe shi ma tsayawa ba ta yi za ta yi tafiyanta sa'an nan akwai masakai masakan nan ba manyan mutane ne ba za ka ga yara ne ƙanƙanana waɗansu su ba masu lafiya ba ne suna cikin keke ne da ake tura su tsakar rana tsakiyar titi za ka gansu ana bara da su wannan abin nan ba su ƙan Nijar kaɗai ba su kaɗai yake damu ba duk musulman ƙasar nan ga baki ɗaya wannan abin ya zama musu damuwa saboda haka lalle akwai bukatar hukumomi na ƙasashen nan guda biyu da sauran ƙasashe nigeria abin da ya kama nigeria togo benin ghana cote d'ivoire su haɗa kai da niger inda yawanci waɗannan mutane daga nan ƙasar suka fito a san yadda aka yi aka hana shigowa da irin waɗannan yara waɗanda ba su da lafiya masakai ne sa'an akwai waɗanda matasa ne iyayen nasu ko sun ba da su haya ne suna zaune ƙarƙashin bishiya ko kuma rumfa yaran ne ke yawo kan titi wani sa'in sai mota ta kaɗe su waɗannan yara da ya dace a ce wannan lokaci suna makaranta yau din nan zan tafi international conference center da ke a state house irin waɗannan yara biyu sun zo daidai inda niki baba ubangiji allah ya bada sa'a na ce mu nan ƙasar haka na gaya musu mu yara irin ku makaranta suke tafiya shi yasa kiran da muke kenan a mai da hankali hukumomin hukumominmu shugabanninmu na afirka kada mu zamanto mu. shugabanninmu su kasance maƙetata suna raya kansu in suna bukatan a zaɓe su zuwa gidan sarauta su zama shugabannin ƙasa babu abin da ba za su faɗi ba babu alkawarin da ba za su yi ba amma bayan sun haura gamar mulki sai su rinka yin abin ganin dama suna raya kansu ba su kula da talakawan ƙasa ba kiran da muke kenan a duba Allah a duba annabi waɗannan matasa da ke nan suke fafataka suke tashi ana ruwa ana rana suna yawo wasu suna sai da sayarwa wasu suna shumeka in aka taimaka musu za su zauna gida su yi aiki yadda ake bukata zai kawo wa kasashen nan ci gaba. Yanzu ina je mun kai inda za mu dasa aya a cikin shirin gabaki daya a madadin producer na Eh, sunanta hawa abdulkarim yankwaniya producer na kenan na voa da ta taimaka mini wannan shirin ya kammalu yadda kuka ji shi ni ne naku ritwan Allah Muktar Abbas ke cewa sai wani mako. Duka-duka a nan shirin ya kawo ƙarshe, kamar yadda kuka ji a bakin abokin aiki na Ridwan Abbas. Sai makon gobe za mu ci gaba da wani sabon shiri daga kasar Kamaru. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa Assalamu alaikum. gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita ɗari da da biyu 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Sunana Abdullahi Ya'u. ni mutumin najeriya ne kuma na fito daga kano lokal gamman Dina ita ce gaya na zauna a maiduguri na yi rayuwa sai na dawo kano na ci gaba da zama har allah ya kai ni kamaru kuma allah ya kawo ni ghana dokina da ya shawara zuwa ghana ya ce in zo ghana in yi aikin ɗinki in yi aikin ɗinki sai na ce masa to lokacin ni ban da kuɗin zuwa sai dai kuma daga baya dai sai na samu kuɗi sai na zo don ba wanda ya ban aron kuɗi kuɗi na ne na zo da shi sannan kuma da na taho kalubale a hanya dai ba za a ce abu a fuskanta ba amma allah ya tsallakar da mu don zuwan mu mu biyar muka taho sun sauran biyar din sauran kuɗin suna akra ne ni kaɗai ne na taho kumasi to a kumasi na sauka a can kote da da yako wajen university na daga nan sai na bari sai na dawo mango down daga mango down sai na dawo sabon zango cikin yan uwana mutanen kano duka kuma masu kula kuma mutanen najeriya kuma kano insha allah to kan da aka yi da na zo na haɗu da yan uwana masu sana'an fula duka suna sana'an fula ni kuma lokacin ba sana'an fula nake yi ba sai suka ce min to in fara irin harkar da suke mana kamar harkar adai da sau sai na ce to ai dama sana'a ta ne amma ba shi ne ba na yi aikin okada kamar a maiduguri lokacin ina maiduguri suka ce to ai kai ba zai baka wala ba har sai na yi sha'awan ma zan fara tura a daidaita kuma ɗinkin ma ina yi sai na ce to shi kenan sai suka bani shawara akan fara aikin a daidaita mana sai na yi sha'awa sai na fara kuma na fara alhamdulillah ina jin daɗin shi sosai da sosai nan na ci amfanin shi sosai sai dai mu ce mun gode ubangiji kama Allah shi ne mai bayarwa ko ba haka ba da kuma mun gode wa ubangiji sosai kuma na ji daɗin abin sosai da shawarar ma da suka bani na fara aikin a yau da sau insha Allah shi ma na ji daɗi sosai kuma ina gode wa Allah kamar cikin sana'ar da ake a daidaita kamar kwanakin nan da ake magana an hana shiga wasu wajejen to ni dama dai ban shiga irin wannan wajejen sakamakon mun fi yin aikin mu kamar sawaba a babu gobe a service stay dancing mun fi shiga nan irin kamar site din da aka hana ma mu ban fi shiga sosai wurin nan ba kuma alhamdulillah da kalubale dai ana dan fuskanta game da yi da ma'aikata da kamar police ana dan fuskanta na yau daban na gobe daban amma Allah yana tsallakar da mu ba wayan mu ba ba dabara mu ba karfin addu'a kuma sha Allah muna aikin mu sosai kalubale dai iri daya na biyu na matuka dai kai ma dai ka san ba a rasawa wani ya ma ba daidai ba kai ma kai wani ba daidai ba amma ubangiji na kiyayewa sakamakon dama inda ka tsaya ka nutsu da hankalinka da tunaninka inda ka iya drabin. ka san yadda za ka yi ka shiga waje ka fita waje wani ya ma laifi ka kuskure da haka dai a samu dai a yi solving din problems wannan duk ba wani abu bane kalubale dai dama daya bikon ana samu ka shine shine kenan eh nasarori mun samu alhamdulillah sai godiya mun samu alhamdulillah sai godiya dan kalubale kan an same su ba daya ba ba biyu ba amma duk amanta da wannan batun kalubale ai batun nasara ka san ta bahaushe ce tuna bayan roƙo ne kowa ya ji daɗin bana wai bai tuna bara ba to wannan kalubale dai an riga an gama da babu su yanzu kuma sai batun nasara dama mu hausa muna cewa sai ka sha wuya kakan sha daɗi an sha wuya a baya amma kuma yanzu gashi nan ana cin amfanin juna ana cin amfanin abu alhamdulillah sai gobe ubangiji kamar da yadda na faɗa na ƙara faɗa nasara kan insha Allah an ɗora ta kuma insha Allah ta tashi kenan har lokacin da Allah ubangiji zai sa kuma aikin ma a zo a samu wani canji kasan kuma yana bukatan canji a rayuwa yau in kana wannan harkan gobe sai ya koma wannan harkan wata ran sai dai a jika a wani matsayi ma na daban wanda baka tunanin zaka kai wa ko ba haka bane kowa yana fatan ya ci gaba fiye da yanda yake ina da ra'ayin zan yi aure a najeriya kuma lokaci ma yana kusa amma dai zuwan ne za a ringa zuwa a komo kafin allah ubangiji ya mai da mu kasan mu ci gaba da zama da al'amura kasan ta shi ya ce wai tafiya mabudin ilimi yau kai ne a can gobe kai ne a nan tunda tafiya ni ba bakon ba ne ba yau na fara ba na iya je can gobe je nan gobe je can dan kafin na zo gana na zo na a cameroon kafin ma na zo batun cameroon kaga na zo na maiduguri na zo na kaduna na zo na kano har allah ya kawo ni gana to kuma duk gashi nan dai na dan yawo dai da dama dai alhamdulillah sai godiya kuma mun samu amfani mun ci nasara a dai na kasan ghana da na mutar najeriya akwai bambanci ko ba haka bane nan gashi kamar yarurruka da yawa kamar yadda muke da shi a najeriya muna da yarurruka da yawa nan ma suna da yarurruka ko ba haka bane to al'adun da ya kashi iri-iri kuma dai akwai zaman lafiya kuma fatan muna fatan kuma kasar namu ya samu zaman lafiya kamar da yadda dama dai muke da muna fatan ubangiji ya ba mu lafiya da zaman lafiya ghana kuma na da daɗi kuma na da zaman lafiya ko ba ka bane ka zo ka zauna lafiya kana neman abincinka ba mai sha ma kai sai dai kawai ka zauna da lafiyanka ba ruwanka da kayan mutane kuma wannan alhamdulillah sai godiya gana da daɗin zama kuma akwai saukin rayuwa sai dai wasu kalubale da ba a ka fuskanta ba a matsayin ka na ba dan kasa ba amma kuma wannan fine baka da wani problems da kai da jama'a in dai ka zo na lafiyanka kana neman naka na kanka ba wanda zai ce ma wani abu amma ko a ina ne ma ka taba kayan mutum wannan dai ko ba gaskiya ba ne shi ne shi makaranta ba aure yake ta yi da haifuwa kuma matan da ya'yan ma ya dubawa ubannin muku dai na wannan rayuwa wannan rayuwa tana kawo damuwa ubannin na wannan rayuwa yau na shagiya da ta ba ne gani nan ban da wani ba. cewa da za ka yi security na tambayanka. Oh, baba na tambaya hey.